Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kumasi baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu aro barkanmu da wannan lokaci mahmud lalo ne tare da hadiza kyara muke farin cikin kasancewa da ku yau talata uku ga watan disambar shekarar 2019 shirinmu na karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato goma na safe kenan agogon washington kuka lalubo a daidai wannan lokaci farko ga kanin labaran duniya. To Mahmud shugaban Amurka Donald Trump da yake ziyara a London ya yi alkawarin kauce tsoma baki a harkokin siyasar Ingila amma ya dan tsoma. Da alamar kwamitin jaman majalisar wakilan Amurka kan bayanan sirri zai gabatar da sakamakonsa na binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump ga jama'a. koriya ta arewa ta yi gargadin cewa wa'adin da ta baiwa amurka na gabatar da tayinta na tattaunawar nukiliya na karatowa to kanin labaran duniyan kenan yayin da a yau ake bikin ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin masu bukata ta musamman ko kuma nakasassu ko waɗanne irin kalubale suke fuskanta a harkokinsu na yau da kullum ba ma gurmu ba ba ma makahu ba ba ma wani can wanda ada handicap ba akwai hanya da akai musamman ta kawa me ba a respectant Niger yau in ka ganin kace ka bi wannan hanya da gudu mota za ta kwace kwashe ka To a Najeriya kuwa wasu ɗaruruwan matasa aka yaye a wani horo da aka yi musu da ya jibinci zaman lafiya da sanin makamar sana'o'i. Na koyi cewa in haɗu da 'yan uwana wa'inda addininmu ba ɗaya da su ba domin ganin mun haɓaka zaman lafiya. Muna tafa da shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya sa ta London da alkawarin cewa ba zai tsoma bakinsa a harkokin babban zaben Birtaniya ba wanda aka shirya gudanarwa ranar goma sha biyu ga watan Disamba. Bani da wani ra'ayi a kai zai kasance muhimman zaɓe ga wannan babbar ƙasa amma bani da wani ra'ayi a kai. abin da Trump ya faɗa kenan yau dinnan talata yayin da yake magana da sakatare janar na ƙungiyar NATO Jens Stoltenberg bayan ganawar da suka yi su biyu yayin da shugabannin kasashen mambobi NATO suka haɗu don gudanar da babban taron ƙungiyar NATO. To amma shugaban na Amurka ya kasa kauce da ce wani abu kan Firayim Ministan Birtaniya yana mai cewa Boris ƙwararre ne sosai kuma ina ganin zai yi aiki mai kyau. A wata hira da ya yi kwanan nan, Johnson ya gargaɗi Trump kan kada ya ba shi wani goyon baya. Yana mai cewa zai fi kyau kar kowane bangare ya tsoma baki a harkokin yakin neman zaben wani. ana kyautata zaton kwamitin majalisar wakilan amurka kan bayanan sirri yau dinnan talata zai gabatar ma jama'a sakamakon bincikensa da kuma matakan da ya bayar da shawarar da ya ɗauka a binciken yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump shugaban kwamitin adam schiff ya faɗa wa kafar labarai ta msnbc a daren jiya litinin cewa kwamitin na kan kammala rahoton ya kuma ce kwamitin zai kada kuri'a da daren yau talata kan batun mika rahoton a hukumance ga kwamitin shari'a wanda mambobinsa za su yanke shawara kan ko za su rubuta takardar bukatar tsigin shugaba trump ko a'a kwamitin shari'ar na fara shirin nasa zaman sauraron ba'asin ranar laraba kuma za su yi hakan ba tare da lauyan trump yana wurin ba shugaban ya ce ba zai tura wakilai ba saboda gaba ɗaya rudani ne To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yau Talata, Koriya ta Arewa ta yi wani sabon gargadi cewa wa'adin ƙarshen shekara da ta ba Amurka na yin tayin sasantawa a tattaunawar nukiliya fa na gabatowa. A wata sanarwa da kafar yada labaran gwamnatin ƙasar ta yada mataimakin ministan harkokin waje na koriya ta arewa wanda ke kula da harkokin amurka ri song ya ce ya rage wa amurka kowace irin kyautar kirsimeti za ta samu ri ya kuma soki yunkurin amurka na ci gaba da tattaunawa da koriya ta arewa yana mai cewa irin wannan tattaunawar ragon azancewa ne don cimma burinsa tattaunawar dai ta cije tun watan fabrairu inda koriya ta arewa ke neman a ta dage takunkumin ta dage mata takunkumin kafin ta sallamar da duk wata mallakarta ta makaman nukiliya din abinda amurka ta ki amincewa da shi har zuwa yanzu Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wani kudarin doka na gyara wata doka ta yanzu wanda ke daukar wasu kafafen yada labarai a matsayin 'yan koren kasashen waje. da masu suka suka ce ana amfani da ita ne wajen murkushe duk wata adawa da takaita labarai da kuma dakile masayar ra'ayi sabuwar dokar dai ta bai wa hukuma ikon sanya uh, wa manema labarai da ke aiki da kungiyoyin da aka ayyana a matsayin 'yan koren kasashen waje a matsayin wakilan kasashen wajen su kansu za a amfani da wannan lakabin ga duk wanda ya ba da haɗin kai da kafofin yada labarai na ƙasashen waje kuma su ke samun tallafin kuɗi ko wasu tallafi na kaya daga gare su. kungiyar raji eh, kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta yi wani sabon bayani kan yadda ta yi ta samun adadin haƙiƙa na iriyaniyawa da jami'an tsaro suka kashe yayin wani zanga-zanga kyamar gwamnati na watan jiya a wata takardar bayani kungiyar wadda ke mazauni a london ta ce ta samu bayanan hujjoji cewa masu zanga-zanga akalla 208 ne aka kashe cikin ƙasa a mako guda a wannan zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar da aka fara tun daga ranar 15 ga watan nuwamba. wannan adadin ya ɗara adadin da ƙungiyar ta bayar ranar juma'a da yawan hamsin da bakwai. a gaida hadiza kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a sassan duniya ana ci gaba da bikin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin nazari kan halin da masu bukata ta musamman ko kuma nakasassu ke ciki. Majalisar dai ta ware uku ga watan Disambar kowace shekara a matsayin rana ta nakasassu. Takin wannan shekara shine yadda za a samar da matakan da za su sa a rika damawa da nakasassun da kuma shigar da su harkokin shugabanci. Dangane da haka wakilinmu a Yamai Sulaiman Muni Barma ya yi mana nazari kan irin kalubalen da nakasassu ke fuskanta musamman ma na shiga gine-gine da tafiya a kan hanyoyi. Tun a shekarar 2008 ne jamhuriyar Nijar ta saka hannu a kan yarjejeniyar mutunta 'yancin nakasassu a ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai shekaru sama da goma bayan wannan alwashi har yanzu ana jan kafa wajen zartar da wasu muhimman sassan wannan kundi misalin yadda a yanzu haka shiga wasu wurare ke zamewa na kasassu babban cidali a wannan kasa in ji habibu abdullahi jigo a kungiyar na ta kasa article kat shahi na hudu na wannan convention ta ce duk abin da a cikin wannan convention idan kasa ta samu hannu to dole na ka'ida na ta girmama wa'annan eh, abubuwa da a ciki to sai kas sai muka gani babban bakin ciki shine yau accessibility yau ba mu da izinin mu shiga stade inda kaya gani akwai aburi da yawa da ada escalier ba mu mu shige shi yau ba mu da izinin mu mu gubernora mu a cikin region in mu nan mai ba ni da izinin yau matsayina ni Habibu in ce in taka escalier ban iyawa ina yan wado da ne in waɗe ji ciwo kenan kaga mu abin da muke so mu ya so a respect waɗannan abubuwa ratsa tituna a manyan biranen jamhuriyar Nijar wani abu ne da a yau ke dauke da matukar hadari ga rayuwar nakasassu ba ma gurmu ba ba ma makahu ba ba ma wani can wanda ada indicate ba akwai hanya da aka yi musamman ta kawa me ba a respectan ta Niger yau in ka ganin kace ka bi wannan hanyar da gudu mota za ta kwace kwashe ka kaga alhali ko akwai fano daga singoni signalization wannan hanya ya kamata idan mutum ya bita dole na mai mota ya tsaya ya bari motoci ya wuce wace kasa ta duniya akwai shi nan cikin garin ma za mu ganin kanibo kanibo da yawa da an ka bude wanda aka ɗebewa wanda gotocin nan cikin gotocin nan wallahi mutanen mu da sun sha fada ciki saboda gotoci idan an ɗebe abin da a ciki sai a bar shi bude da yake bayani akan waɗannan matsaloli dan majalisar dokokin kasa Mamman Lawali Amadu na cewa a yanzu duk abubuwa sabon tsarin da ake Niger in kun ka duba akwai gehen da ake kebewa na masu harka na kasa yanzu alal misali ka duba nan bayana ga iskaliya na an yi amma ka duba nan lalle zaka gani an yi masu na kasa inda za su bi su wuce kenan wannan yana lalle cewa akwai ci gaba da ya zo sai dai mu ja hankali duk gine-gine na gwamnati wanda an kai ko kuma wanda za a yi a gaba ya kamata a hidda wannan sashe. A yanzu haka shirye-shiryen zabukan 2020 da 2021 sun kankama a nan Nijar. Sabili kenan shugaban kungiyar na kasassu masu wasannin motsa jiki Haruna Usman ke jan hankula akan maganar daukar matakan da za su baiwa masu bukata ta musamman damar kada ƙuri'a cikin kyaukyawan yanayi. Wallahi na tabuga lokacin da ake zabe na kasassu wanda ba su samu shiga su tai su zabe saboda wani lokaci sai an dauke su kun ba kowa ne ke iya ce ya kawo musu taimako a dauke su a kai su su yi zabe don shi yasa muke wannan kira a san da cewa in ana biro da vote ana iya sa wani dan zana waje in na nakasassu sun zo su ma su shiga su yi vote domin karama ranar ta uku ga watan disamba Ƙungiyoyin nakasassu sun gudanar da gudun tseren keke na maza da na mata a filin kwallon kafa Stade General na Kunce da ke nan ya mai kafin su cike waɗannan hidimomi da wasar kwallon volleyball a cibiyar wasannin motsa jiki ta Academy des Arts Martiaux. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga ya mai a jamhuriyar Nijar. Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. amin a gaida salamu ne barma dangane dai da batun ranar ta nakasassu ko waɗanne irin kalubale suke fuskanta a rayuwarsu ta neman ilimi? kai shi abin da za ka yi amfani da shi ka karata kai rubutun ma abu ne mai tsada wanda abubuwan kala biyu ne akwai mai tsada akwai mai saukin aikin ne tsarin abu ne wanda sai gwamnati ko mai hannu da shuni ya taimaka mu kuma wani abu ne wanda ake tanar da shi a aji kamar makaranta ta tanaje shi domin in an ba da hand out mutum ya je ya kai a mai printing ya hido da karanta wanda bamu da shi gaskiya abu ne mai tsara gwamnati kaɗai ke iya. To sai a biyo mu a shirinmu na dare domin jin cikakkiyar hirar da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi takwas da rabi kina agogon Ghana. kuma dangane da matakan da ya kamata a ɗauka na kyautata rayuwarsu za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a shirinmu na daren idan Allah ya kai mu amma yanzu kan bari mu je jihar plateau da ke tsakiyar arewacin najeriya inda aka yaye wasu ɗaruruwan matasa bayan wani horo da aka musu kan yadda za su rungumi sana'o'i da kuma tabbatar da zaman lafiya kamar da za ku ji a wannan rahoto da zainab babaji ta aiko mana daga jos Gwamnatin tarayya ta umarci dukkan hukumomi da su mai da hankali wajen gina fasahar matasa don samun ci gaba a Najeriya. Ministan matasa da inganta wasanni a Najeriya Mr. Sunday Dare ya bayyana hakan yayin yaya wasu matasa ɗari biyar daga ƙananan hukumomi biyar na tsakiyar jihar Plateau da suka samu horo kan wanzar da zaman lafiya a yankunansu. Ministan wanda ya fara jawabinsa da irin zaman lafiya da a shekarun baya jihar Plateau ke da shi ya bayyana cewa horar da matasa sana'o'i sana'o'i da za su dogara da shi zai taimaka wajen kau da su daga shiga halayen banza kamar shan miyagun kwayoyi kashe-kashe sace mutane don neman kuɗin fansa yin fyaɗe da dai sauransu. Government is to focus attention on development and empowerment Ministan matasa da wasannin Mr. Sunday Dare ya ce gwamnati na umurtar dukkan hukumomi da su dukufa wajen inganta rayuwar matasa da gina al'umma don ci gaban ƙasa. Darakta janar na cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari Mr. Jonah Bitrus Bawa ya ce an samu ci gaba sosai da irin horon da cibiyar ke bayarwa musamman a ɓangaren inganta zamantakewar al'umma da sana'o'in hannu. Akwai ci gaba sosai kuma muna fata dai don Allah yarda wannan train da muka basu za su yi amfani da shi sosai yadda ƙasa za ta ci gaba kowa kuma zai samu lafiya da sauransu gaskiyar magana shine dole jihohi wanda wannan abin ya shafa ba su kaɗai ba ma duka jihohi wanda suna da samari suna bukatan wannan training so mu kuma shirye muke mu training na kowane jiha wanda ta kawo mana mutanen su za mu yi wannan training wasu matasan da suka samu horon sun bayyana irin darussan da suka koya suna na guruji titus goshit daga kanki local government koya mana inda za mu yi zaman tare da juna a cikin duk rayuwa duk inda muka samu kanmu mu zama masu koyaswa ga 'yan waninmu ta hanyar zaman lafiya sunana alex evelyn mun koya abubuwa daban-daban to amma kina ga kamar abinda kuka koya nan zai yi amfani idan kun koma gida eh kuwa da gaske zai yi amfani domin an koya mana abubuwa da yawa mu koyar da matasa cewa shan kwaya da drugs of different kind bai shi da kyau domin shi ma na taimako halin fada rashin zaman lafiya fada da kashe-kashe mu ci gaba da koya ma juna yadda za mu zauna tare yadda za mu so juna irrespective of uh, religion namu yararrukanmu sunana unaisat bashir shu'aibu daga bokos local government alal hakika na koyi abubuwa da dama mantuwa da abin da aka yi min a baya na koyi cewa in haɗu da 'yan uwana wa'anda addininmu ba ɗaya da su ba domin ganin mun haɓaka zaman lafiya a cikin garuruwanmu da ma najeriya gaba ɗaya? Shugaban ƙungiya mai zaman kanta ta Institute of Governance and Social Research IGRS wace ke tallafawa matasa Farfesa Isawa Elaigu ya ce tun shekara ta 2010 cibiyar ke horar da matasa dabarun kyautata dangantaka tsakanin mabiya addinai daban-daban da samar da ayyukan hannu don dogaro da kansu. Kimanin matasa dubu uku ne cibiyar ta horar a faɗin jihar Filato ta kuma ba su tallafin kayayyakin aiki don dogaro da kansu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ma iyaye, kubi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shi yara in a gaida zainab a nan washington da ke gundumar columbia agogona cewa karfe goma na safe ne da minti shida kuɗi kenan da minti shida a Najeriya, Nijar kamar da Chadi uku da minti shida a Ghana. Yanzu kuma ga Mustapha Nasir ba tsare da shirinmu na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji yadda Najeriya da ƙasar Denmark suka sanya hannu a samar da kamfanin yin madara da kuma samar da ciyawar dabbobi a Najeriya. Shi yasa muka yunkuri muka samu wannan mutanen da mu da su muka zauna muka yarjejeniya za su zo su kafa kamfanin madara a za su yi madara daga jan fulaninmu sannan kuma za su yi ciyawa na musamman wanda za a ba sa ya ci ya yi girma ya koshi kuma ya madara mai kyau A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. Toma Dalla a cikin makon da ya gabata ne dai gwamnatin Najeriya da ƙasar Denmark suka sanya hannu a wata yarjejeniyar yin kamfanin madara da kuma samar da ciyawar dabbobi a Najeriya. A fadar shugaban ƙasar Najeriya da ke Abuja. a kuma gaban shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari aka kaɗa hannu a wannan takarda ta yarjejeniyar samar da kamfanin wanda za a gina a gandun dajin kamfanin bobi da ke cikin jihar Niger. To a kan haka ne gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin haske a kan yadda lamarin zai kasance. eh wannan wannan yarjejeniya da muka yi da da wasu da kasan denmark a gaban shi shugaban kasa muhammadu buhari ya nuna sha'awar lallai yana so jihar kasan najeriya a daina shigo da shi a rufe boda saboda ya tabbata ga allah ba daidai ba ne mu a ce a najeriya da hilinmu da karfinmu da komai a ce muna shigo da abinci ko madara duk wani shigo da su wani madara da wani shinkafa duk an daina su shigo da kayan nan najeriya shi ya sa 'ya'yanmu da 'yan ba su aikin shi ya sa masana'antun duk suka lalace shi ya sa masu noman auduga suka bari don ba mai san auduga amma idan masana'antun na aiki za a ga ko wani zai je yana noman auduga nan ne hanyar cin abincinsa za a samu ayyuka abubuwan nan zai kawo aiki kamar miliyan ɗaya a najeriya da matasa shi ya sa muka yunkuri muka samu wannan mutanen da mu da su muka zauna muka yarjejeniya za su zo su kafa kamfanin madara a Niger. za su yi madara daga jan fulaninmu ko kuma duk wani mai kiwon eh, shanu za su yi madara hannun shi kiwon arziki ne sosai sannan kuma za su yi ciyawa na musamman wanda za a ba sa ya ci ya yi girma ya koshi kuma ya madara mai kyau so abubuwan ya zo eh, kashi-kashi sannan kuma za a samu nama mai lafiya sannan kuma zai rage fada tsakanin manoma da makiyaya domin me abin da ake yi yanzu kan misali abin da muka fara bobi grazing reserve duk wani makiyaya muna son za su koma yawancin za su koma wajen in su koma wajen da ruwa da abinci na dabba duk za su samu a wajen ana ana shuka ana ana ruwa ba sai sun kora sa daga nan sun je enugu ko port ko wani je ba ana musu wulakanci a nan suke cikin mutuncinsu 'ya'yansu je makaranta ga asibitin dabbobi ga abincin dabba komi za a yi musu su ma su tashi kamar mutane da rayuwa ingantacce su haka na ji daɗin wannan tsari kwarai da gaske wanda fulani musamman su da ya fi shafa nan gaba za a ga cewa 'ya'yansu na zuwa makaranta sosai maimakon su ta yawo su yi nan su yi nan za su kara samun lafiya kuma za a samu dabbobi masu kyau Mm. akwai wani kason kuɗi da za ku kashe ne a sakamakon wannan yarjejeniya ko ku su kawai za su zo su buɗe kamfanin su tsakanin su da eh, kowa da aikin zai yi mu namu shine za mu yi hanya a ciki kila mu kai wuta wajen za mu yi dam dam na ruwa duk za mu yi wannan su kuma za su kafa kamfanin za su shuka za su kawo ciyawan daga waje eh, na musamman da ake bukata za su shuka za su kula da ciyawan za su sayi nono daga wajen fulani da ke da kiwo za su saida fulani kuma ciyawa so kowa da irin abin za a yi sannan kuma nan gaba muna sa za a yi kamar su abatuwa a wajen saboda muna son ma a daina daukan dabba da rai ana kaiwa kudu muna son duk arzikin da ke tuna muke da dabbobin akwai dabba muna kyau tsammanin akwai dabba dabba miliyan 20 a Najeriya mu a Najeriya na farko dai muna son a ce cikin 20 nan kamar miliyan 6 ko 7 suna Najeriya Abubuwa Grazing Draft kawai muna son akalla a ce akwai dabba 450 Lagos suna cin suna yanka sanu dubu goma da rana so maimakon a kai a kai shanu mai rai a sa a mota a kai shi kanshi dabba ya wahala a'a za mu yi kamar da kasan duniya ke yanzu in aka samu abatuwa mai kyau a nan na farko da aka abatuwa a nan mu za su aiki a wajen na biyu a nan za a yanka dabban in ya so a sa naman a cikin mota mai firji a kai musu naman can ba yaushe ne ake sa ran su kamfanin za su iso su fara ai sun fara ai kamfan sun fara ko ko yau ma yanzu zan je zan je inda aikin su ya yau din nan ai sun fara ko kwanaki ma wata uku da biyu da ko suka je na sun gama foundation sun gama gini sun shuka ciyawa sun shuka kusan hekta ɗari lokacin to yanzu ba san hekta na shekai ba ai sun fara mu ma muna mun gyara dam muna neman mun sa surveyor ana ana kakkasa filin hekta hekta dubu hudu hudu hudu wanda banda wannan kamfanin da muka sa su akwai suna nan zuwa akwai uku ko huɗu na zuwa so a takaice za mu samu kamfani hudu ko biyar a wajen nan abubu kenan muna daji a irin eh, muna da wasu kuma muna da akalla kamar guda shida yanzu na ce aje a yi gazetin ya zama na gwamnati wanda ya zama wannan gwajiri ne na makiyaya koma a cikin yarjejeniyar da muka yi mun gaya maka duk wani kamfan zai zo ya sana'an shi bai da ikon ya kori wani bahillaci ko wani maki a cikin daji dole su yi aiki tare tun fi azumi dama dalilin yin wani abin saboda mu hana fitina tsakanin makiya da manoma so haka mu gwamnatinmu mu saboda tsaro shi dan kasuwa sha'awun shi ya samu kuɗi shi kuma bahila sa'awar ce samu zaman lafiya a da dina faɗa tsakanin bahila ce da makiyaya da manoma to wannan abin ya shafi kowa da kowa kan daga karshe ran kai da su fulanin nan ana zargin ba su zama menene kira gare su ba su zama eh kaman sun fe yawo idan wannan abu ya tabbata menene shawara na yi zama da wasu su abin sa suke yawo da saboda shi bahilla ce shannan na shine rayuwansa shine komai nasa saboda haka in rani ya zo dole ya je inda zai samu ruwa ko ciyawa inda kuma za a samu nan ko ciyawa sai sun je can ƙasa da niger ko benue har zuwa ƙasan eh, eh, kudu can amma in za a ba su ciyawa nan a nan za a ba su ruwan nan a nan babu su kan sun gaji da wannan yawon saboda na yi zama da sun ce sun gaji in za a ba su wannan kuma za su biya haraji su amince za su biya haraji ka gane ai domin me domin sun ga yunkurin da gwamnati ta yi sun san cewa wannan dam dam kuɗi a kashe sun san cewa wannan asibiti na dabbobi kuɗi da kashe sun sun cewa wannan gine-gine na makaranta na 'ya'yansu mm. kuɗi za kashe sun ga cewa wannan asibiti da lafiya nasu kansu kenan kuɗi za a kashe shi kan ciyawan sun san an shuka shi ana kula shi kuɗi za a kashe so haka sun yarda maimakon su yi yawon nan ya yi sauki su biya wani tun da suna biyan jangali to sun yarda su biya a wajen To jama'a yau ma dai abin da lokaci ya bamu kenan a cikin wannan shirin sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a matadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da julie gresham mai hada sauti mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya yanzu kuma bari mu duba wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sako na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga gwani manajan bulo Damasak da kaka Alhaji Bukar Gursuma Damasak tare da Mustapha Baba Ali Damasak sun ce salam VOA Hausa. Tabbas mun ji an ce uku ga watan Disamba ita ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar nakasassu ta duniya. Sai dai ranar bana ta zo ne a daidai lokacin da nakasassu suke korafin cewa ana tsangwamar su. ya kamata mutane su sani cewa su ma 'yan adam ne kamar kowa bai kamata a tsangwame su don suna da na ƙasa ba mun gode sai saƙo na gaba daga sufiyanu gumal zangon daura ya ce assalamu alaikum voa hausa gwamnatin jihar katsina ya kamata ki biya ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar waɗanda suka ajiye aiki hakkokinsu na kuɗin sallama da kuka gaza biya. Saƙo na gaba ya fito ne daga Ali Abdullahi Dogon Baga jihar Bannon Najeriya. ya ce salam VOA Hausa. Albarkacin wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don masu bukata ta musamman. Ku bani dama don yin jinjina ga gwamnan jihar Borno Farfesa babu Gani Umara Zulum wanda ya kaddamar da wani shiri na fara ba da tallafin naira dubu talatin duk wata ga masu lalurar na ƙasa. Wannan tsari ne mai kyau da ya kamata sauran gwamnonin arewacin Najeriya su yi koyi da shi don hana yawon barace-barace da aka daɗe ana ƙorafi a kai. Sako na karshe ya fito ne daga wani masoyin kwallon kafa ya ce salam muryar Amurka. A yau ina so ku bani dama wajen taya dan wasan kwallon ƙafan nan na ƙungiyar Barcelona Lionel Messi murnar lashe mukamin da ya fi kowane dan wasa zira kwallo a duniya da fatan su ma malaman za a dinga karrama su. To da ne kuma ka zo zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙarasa ta London da alkawarin cewa ba zai tsoma bakinsa a harkokin babban zaben Birtaniya ba, wanda aka shirya gudanarwa ranar goma sha biyu ga watan Disamba. Bani da wani ra'ayi a kai, zai kasance muhimman zaɓe ga wannan babbar ƙasa, amma bani da wani ra'ayi a kai. abinda trump ya faɗa kenan yau dinnan talata yayin da yake magana da sakatare janar na kungiyar nato jens stoltenberg bayan gana da suka yi su biyu yayin da shugabannin kasashen mambobin neto suka haɗu don gudanar da babban taron ƙungiyar neto yau talata koriya ta arewa ta yi wani sabon gargadi cewa wa'adin ƙarshen shekara da ta ba wa amurka na yin tayin sasantawa a tattaunawar nukiliya fana gabatowa a wata sanarwa da kafar yada labaran gwamnatin kasar ta yada mataimakin ministan harkokin waje na koriya ta arewa wanda ke kula da harkokin amurka ri song ya ce ya rage wa amurka kowace irin kyautar kirsimeti za ta samu riya kuma soki yunkurin amurka na ci gaba da tattaunawa da koriya ta arewa yana mai cewa irin wannan tattaunawar rugan azanci ne kawai don cimma burin siyasa shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya rattaba hannu kan wani ƙudurin doka na gyara wata doka ta yanzu wadda ke ɗaukar wasu kafafen yada labarai a matsayin 'yan kasashen waje masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma idan Allah ya mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kada kuma ta da lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com inda za ku kalla hadda labarai cikin hotuna da ma bidiyo in za madadin ita hadiza kyari da ta ni gabatarwa da kuma injiniyan mu dan mahmud lalo ke cewa a huta lafiya kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe.